ni dai sunana salisu abdullahi wanda aka fi sani da sa'afko muna cikin kasuwar sabon gari wanda yake so zai zo shagon mu insha Allah da ya zo kantin mu dasar ambrothers da yake ibarot to akwai get wanda yake kallon wannan madassar ambrothers to in ka miƙo shi insha Allah in ka tambaye layin milo to da ka zo kan kwanar layin milo nan ne layin mu in kuma ka biyo ƙarƙashin gada wannan gada ta sabon gari to in ka tambayi ina ne get din Ahmad Mai Turare to in ka gangaro za ka tambayi ina ne gidan milo to da ka zo gidan milo insha Allah ba ka nisa da shagon rumfa mai namba hamsin da tara slash 3 mb insha Allah so hakikanin gaskiya muna sayar da sarƙoƙi kala-kala iri-iri masu kyau masu inganci sarƙoƙin mu gaskiya ba iri ɗaya bane da na mutane na san mai sauraro zai ce maybe ina zuga kayan mu ne ko ina zuzutawa saboda na tabbatar ne saboda an gwaggwada ne an gani so kuma mai sauraro ma in ya kalli rumfanmu insha Allah in ya kalli kayan namu zai san kayan mu ba iri ɗaya bane da mutane da haka kwaya ne masu kwaliti masu inganci da haka mutum ya kokari ya zo afko jewelry and more a kayan mu gaskiya kaya ne masu sauki masu kwaliti kuma ka san dai yawanci mata suna son kaya masu kwaliti to in kika zo insha Allah ko ka zo za ka sayo matarka ko za ki siyi naki za ki samu kaya masu kyau masu quality da haka duk wanda ya kalla nan gasu nan akwai zyphons su eh, akwai lobo akwai romanian gold kaya ne masu quality duk wanda ta kalla za ta gani kaya ne masu kyau kuma masu quality insha Allah duk wanda ya zo zai samu sauki a ko jewelry amma number wayan mu shine 081 00 35 9391 wato sufuli takwas ɗaya sufuli sufuli uku biyar tara uku tara ɗaya ko kuma ka kira 08063002756 sannan muna yin webil in webil ke so ko daga wani set kake ko wani ƙasa ne ma insha Allah inda kana son kayan mu kai dm a wannan number tamu inda kai magana za a kawo ma kayanka cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi kuma za ka samu kaya masu kyau masu kwaliti